This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na murya da Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fata an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau talata biyu ga watan Yuli na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Wani rukunin ƙwararru masu zaman kansa daga Majalisar Ɗinkin Duniya ya nemi a gaggauta sakin tsohon Firaministan Pakistan Imran Khan. Wani bincike da aka gudanar ya ce sojojin Rasha sun tafka gagaruma asara tun bayan kaddamar da cikakkiyar mamayar ta akan Ukraine a watan Fabrairu shekarar 2022. Isra'ila ta ba Falasɗina umarnin ficewa daga sassan Khan Yunis da kewaye. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rahoton ci gaban bil'adama na Ghana na shekarar 2023 ya bayyana cewa rashin aikin yi ga matasa abin tayar da hankali ne sosai a kasar. Kalubalen rashin aikin yi ga matasan Ghana na kawo karayar gwiwa wurin neman ilimi a cewar wata matashiya da ta kammala karatu shekaru shida da suka wuce amma bata samu aikin yi ba. muna roƙon gavumenti ya ankuri duba mana cikin ya so ba mu ma mu samu aikin nan wani mu saboda ka rufe ma kanka asiri isa ka nemi ilimi ya za a yan bayan ka ma su yi kwazo su je school na ba su zuwa saboda ga wanda ke gaban su ma ya je school ma yana gida bai kulle komi me yasa da su je To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji hira da masanan harkokin siyasa Garba Suleiman Krako a game da hukuncin da kotun kolin Amurka ta yanke wanda ya ce tsohon shugaban Amurka Donald Trump na da kariya daga wasu tuhume-tuhume. sannan za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya wanda a yau ya ci gaba da tattaunawa da wasu 'yan majalisar dokokin najeriya a kan batun kalubalen tsaro a ƙasar, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa hauwa sharif a jiya litinin ne wani rukunin ƙwararru masu zaman kansu daga majalisar ɗinkin duniya ya nemi a gaggauta sakin tsohon firaministan pakistan imran khan ba tare da wani sharaɗi ba inda suka bayyana cewa ɗaurin da aka yi mishi son zuciya ne kawai kuma ya saba dokokin duniya Ƙungiyar da ke aiki akan waɗanda aka ɗaure bisa son zuciya da ke da mazauni a birnin Janiba da ke miƙa rahotanninta ga kwamitin kare hakkin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya wallafa cewa hukumomin pakistan ba su da wata madafar shari'a wajen tsare imran khan ƙungiyar mai mambobi biyar ta an karar da cewa daurin tsohon shugaban na pakistan mai shekaru 71 a duniya ya saba wa akalla yardaddun kudurori sama da goma da aka amince da su a duniya kan hakkin dan adam da yardajjen kudurin kare hakkin 'yan siyasa da al'umma ƙasa da duniya ta amince da su Bincike da dama a baya-bayanan da 'yan jarida suka gudanar ya samar da ƙididdiga da ta bayyana yadda sojojin Rasha suka tafka hasara gagaruma tun bayan ƙaddamar da cikakkiyar mamayar ta akan Ukraine a watan Fabrairun shekarar 2022. A ƙarshen watan Yuni labarai daga ƙasida mai zaman kanta ta samo muhimman labarai da suka bayyana mutuwar dakarun Rasha sama da 71 a yakin tun a watan Fabrairun shekara ta 2022. ta adadin da cibiyar ƙididdigar ta ƙasar ta rasha ta tattara rahoton ya kuma gano cewa akalla sojojin rasha su 45,000 sun rasa ransu a ukraine cikin shekarar 2023 kadai a farkon watan jiya wata majiya daga wani budadden bincike ta kafar yada labarai mai zaman kanta a rasha mediziana da sashen harshen rasha na bbc suka gudanar ya tabbatar da sunayen dakarun rasha su hudu da aka kashe har lahira tun fara cikakkiyar mamayar ta rasha Isra'ila ta ba Falasɗina umarnin ficewa daga sassan kan Yunis da kewaye wani umarni da ke nuna shirin da isra'ila ke yi na kaikaitar kudancin Gaza da wani barin wutar kamar yadda ta yi a farkon wannan shekarar a wani lokacin da aka warwatsa dubban mutane daga gidajensu da lalata wani bangare da dama na kan Yunis. mai magana da yawun sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce hakan da ya sake nuna cewa a yanzu babu wani wuri da ke da aminci a gaza akwai bukatar ƙara rage damtsi domin kare fararen hula mai magana da yawon na kutarar stephanie dujarric ya kara da cewa wannan wata mummunar tsilla-tsilla ce da al'ummar gaza za su ci gaba da fama da ita akai-akai umarnin ficewar ya zo ne a daidai lokacin da labari ya bulla cewa isra'ila ta sako daraktan babban asibitin gaza a jiya litinin daga cikin gwamman falastina da aka sako zuwa gaza domin samun magani a asibiti ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Hawa Sharif za ta dawo da ƙarashin labaran duniya amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. mu. Sabon rahoton ci gaban bil'adama na Ghana da ake kira GNHDR na shekarar 2023 wanda hukumar raya kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya da haɗin gwiwar hukumar ƙididdiga ta Ghana da kuma hukumar tsare-tsare ta ƙasa wato NDPC suka fitar ya bayyana cewa rashin aikin yi ga matasa abin tayar da hankali ne matuka, inda kashi 65 cikin 100 na matasa masu shekaru 15 zuwa 24 ke fama da rashin aikin yi lamarin da kuma ke nuni da cewa wani babban kalubale ne ga ci gaban kasar nan gaba wakilin muryar amurka idris abdallah ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin accra Rahoton wanda aka yi wa taken kimar aiki nan gaba a Ghana hanyoyi zuwa ga ayyuka masu ɗorewa shawarar yin cikakken tsari don cike gibin da ke tsakanin guraben aikin yi na yau da kullum da kuma bunƙasa kasuwar aiki. Ya ƙara da cewa kashi 75 cikin ɗari na ma'aikatan Ghana na fannin masu zaman kansu ne da ke kunshe da sana'o'i masu ƙanana da matsakaitan jari. A wajen bikin ƙaddamar da rahoton shugabar hukumar UNDP a Ghana Angela Lusigi ta jaddada muhimmancin gina ɗan adam ta hanyar ilimi samar da ababen more rayuwa da fasaha don samar da ayyukan yi masu ɗorewa musamman ga matasa ta kara da cewa if you're looking at the future of work then you have to look at the talent pipeline but you also have to look at the infrastructure that will support uh, the entrepreneurs and the small businesses that need to grow and create jobs idan ana duban makomar aiki to tilas ne a duba tasirin masu basira da hazaka kuma tilas ne a duba ababen more rayuwa da za su tallafa wa masu harkokin kasuwanci aiki da ƙananan sana'o'i da ke buƙatar bunƙasa da kuma ƙirƙiro ayyukan yi ta ce rashin aikin yi ga matasa wani bam ne da zai iya tashi kowane lokaci don haka akwai buƙatar mu ɗauki matakin gaggawa don magance matsalar ƙalubalen rashin aikin yi ga matasan ghana na matuƙar tasiri ga tunaninsu da karayar gwiwa wurin neman ilimi kamar yadda wannan matashiyar da ta kammala jami'a shekaru shida amma babu aikin yi ke nunawa. sunana fata fadama na kare school 2018 shekara shida kenan ba aiki mutum ya apply ya apply apply still ba aiki ina da cewa ce ka kare su yayin sun biya kudi amma ka kare ka zo kana depend kansu ina yinki ya samu muna rokon government ya hankuri duba muna cikin ya so ba mu ma mu samu aiki nan wani mu yi saboda ka rufe kanka asiri isa ka nemi ilimi amma ka kare kana gida dai me ka samu ya za a yan bayan ka ma su yi kwazo su je su kunna ba su zuwa saboda ga wanda ke gaban su ma ya je su ma ina gida bai kulle komi me yasa da su je masani kuma mai shari kan harkokin tattalin arziki Hamza Tijjani ya yi tsokaci kan illar rashin aikin yi da kuma wasu daga cikin hanyoyi da za a samu mafita idan an bi. Wannan bincike ko ya nuna mana cewa mafi yawancin matasan kasar Ghana ba su da ayyukan yi. Wannan ko babban barazana ne idan gwamnati ba ta tashi ta magance wannan matsala ba. Saboda ci gaban kasan da zaman lafiya duka za a samu matsala a nan. To yana da kyau gwamnati ta fito da sare-saren da yake za a yi a magance wayannan matsala. Da yawa na farko ya kamata ba da ilimi da yake ana yi a nan kasar ghana gwamnatin ta mai da hankali wurin bawa matasa ilimi na fasaha da kimiyya yadda za yi idan mutum ya kammala karatu ba lallai sai ya yi dogaro wurin gwamnati a bashi aiki ba shi karan kanshi yana da ayyukan hannu da yake zai samar ma kanshi ya yi ba da ya jira gwamnati ta bashi aiki ba sannan kuma yana da kyau gwamnati ta bude wasu cibiyoyi a samu daidai daidaikun matasan da yake suna da hazaka wurin bude ma kansu ayyuka da yake idan an ba su tallafi za su iya bude wannan ma'aikata su dauki yan wayensu a su ba su aikin yi na uku ya kamata gwamnati ta yi haɗin gwiwa da kamfanoni da yake suna zaman kansu saboda bincike ya nuna mana mafi yawancin ma'aikatan kasa musamman matasa za ka ga suna aiki ne karkashin wayannan kamfanoni da yake suna zaman kansu sakamakon bincike da shawarwarin rahoton ya bayar da taswirar sauye-sauyen zamantakewa da tattalin arzikin ghana wanda aiwatar da shi zai buƙaci haɗin kan masu ruwa da tsaki da suka haɗa da gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu ƙungiyoyin farar hula da kuma kama ɗaiɗaikun mutane. Idris Abdullah Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Idris Abdullah Bako, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Hukumomin Turkiyya sun tsare mutane 67 da ake zargi da tarzoma bayan da aka zargi wani ɗan ƙasar Siriya da cin zarafin wata yarinya ta hanyar lalata 'yar uwarshi mai shekaru bakwai a duniya. Mazauna yankin cikin fushi sun lalata motoci da cinna shaguna wuta a tsakiyar birnin Keseri a ranar Lahadi, inda suka buƙaci duk wani ɗan ƙasar Siriya da ya fice daga ƙasar. Kafan labaran Associated Press ta ce shugaban turkiya Recep Tayyip Erdogan ya alakanta tarzoma da bangaren 'yan adawa da ke hankoran ganin 'yan gudun hijira sun koma gida. Erdogan ya ce koma menene cinna wuta a kan tituna da gidajen mutane ba abin da za a amince da shi ba ne a lokacin da aka soma yakin basasa kasar siriya a shekarar 2011 turkiya ta yi maraba da 'yan gudun hijiran siriya inda ta kasance jagaba a duk faɗin duniya wajen karɓar 'yan gudun hijiran na ƙasar siriya a ranar litinin ne 'yan sandan iraki suka sanar da kama mutane uku mambobin wata ƙungiyar mayaka da ake zargi da kai hari a yankin arewacin ƙasar Sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da zaman ɗaɗar ke ƙaruwa a yankin Kurdawa mai cin gashin kanshi inda dakarun Turkiyan ke ta tagurza da 'yan jam'iyyar Kurdawa ta PKK da Ankara da ƙawayenta da dama daga yammaci suka ayyana a matsayin 'yan ta'adda. An dai shirya za a gudanar da zaben da aka daɗe ana ɗagawa a yankin a watan Oktoba idan Allah ya kai mu. Mai magana da yan ministan cikin gidan na ƙasar ta Iraki, Magdad Mary, ya ayyana a yayin taron manema labarai cewa waɗanda aka kama ɗin sun bayyana hannunsu dumu-dumu a gobarar da ta tashi a shekarar 2023 da ta 2024 a kasuwanni da cibiyoyin hada-hadar kasuwanci a biranen kirkuk irbil da dalhok labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma za mu sake leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jiya Litinin ne kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin cewa tsohon shugaban Amurka Donald Trump na da kariya daga wasu tuhume-tuhume akan ayyukan da ya yi a lokacin da yake shugaban ƙasa ciki har da tuhumar da ake masa akan tarzomar da aka yi a ginin majalisar dokokin ƙasar a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. To ko menene tasirin hukuncin akan Trump da kuma abin da zai biyo baya? Na tuntuɓi masanan harkokin siyasa Garba Suleiman Krako mazaunin garin Boston a jihar Massachusetts da ke nan Amurka don jin ƙarin bayani. Assalamu alaikum masu sauraron ma wannan lokaci. Wato wannan hukunci da aka yanke ma tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump akan laifuffuka wanda ya aikata. To ɗaya daga cikin laifin shine na Janairu shida ga wata Mm. wanda ake tuhuman shi ya yi ingiza mai kan turuwa. Ko an sami bambancin ra'ayi tsakanin alkalan kotun kola? An samu kwarai da gaske. Waɗansu suna tunanin yadda duniya za ta yi ma Amerika dariya. A Constitution ɗin Amerika wanda doka ta tanadi cewa in aka kama mutum da laifi masu kama da haka to a gwamnatance irin waɗannan laifuffuka to ko fa masun da mutum ba zai iya aiki ba a gwamnatance to ballantana ko ka tsaya wani kansila ko gwamna ko dan majalisar jiha ko na tarayya ko sanato duk wannan ofisoshi ba za ka iya wani mukamin gwamnati ba to su supreme court judges din kawo na sun rabu to amma ya samu rinjayen wanda suka yarda cewa eh yana da immunity amma immunity din ma ba wai cikakken immunity ba ne akwai inda aka bangara mashi aka ce eh wannan bangare yana da immunity yana da kariya yana da kariya to har yanzu dai ba ta canza zani ba ba wai ya tsira bane don an ce yana da kariya akwai sauran shari'a daban-daban daban wajen talatin da wani ba a kansa wanda yake kafin a yi wannan zaben ba a san yadda za ta kaya ba ta yaya aka yi alƙalan suka iya bambance ƙa'idojin ba shugaban ƙasa kariya da kuma bin tsarin dokar ƙasa. Eh wato a nan cewa suka yi waɗansu daga cikinsu a lokacin yana mulki to wannan abu ya faru tunda ba ya sauka ba ne saboda haka yana da kariya. To waɗansu suna cewa to tunda har ya sauka to ba su ga dalilin da zai sa ba za a hukunta shi ba tunda shi yawan nan mai ingizakan ruwa. to abubuwan da suka faru kenan hmm. to wannan lokaci dan takaitaccen lokacin da yake da shi yana mulki kafin ya handin oba ko kuma ya saukar to ne waɗannan alkalai na supreme court suka ce a ɗan wannan takadirin lokaci to yana da kariya to kariyar nan tun da ya sauka yanzu waɗansu daga cikin jojin sun ka dole a hukunta shi to amma wanda suka yi rinjaya wanda suka ce to dan wannan lokacin da yake da shi kafin ya miƙa mulki to kin ji inda ya makale a nan suka ɗan mashi mafaka To yanzu wane tasiri wannan hukuncin zai yi a kan Trump da kuma neman takararsa? A gaskiya yana da cikin halin tsaka mai wuya. Domin a wannan mukabula da suka yi wato debate a turance mm. yadda Joe Biden ba yi da wani kwazo ah, a cikin fafatawan da aka yi ko kuma bai wani azaman ya nuna shi ma a tsaye ke ba mm. to ba a nan take ba wato a yanzu ma tafiyar da ake yi yana da goyon baya sosai na anarkawa amma fararen fata amma sauran jinsin da yawa wanda ke akwai wanda ba goyon bayan shi suke ba akan duk wani abin da yake zai ko kuma abin da yake niyan yayi nan gaba. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a ku da wannan lokaci barkan mu da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington. ko yanzu ka binciki kafofin watsa labarai na duniyar gizo musamman wanda suke fitowa a najeriya ba abin da zai fi ɗaukar hankalinka kamar labarai da ko mutanen da mutane suke ci gaba da mayarwa dangane da sace mahaifiyar mawaƙin nan shahararre na arewa wato dauda adamu kafutu wanda aka fi sani da suna rarara da sanyin asubar ranar juma'a da ta gabata ne wasu mutane suka je suka sace ita wannan dattijiya wato malama hawa adamu yar shekaru 75 a gidanta da ke can ƙauyen kafutu a karamar hukumar mulki ta danja a cikin jihar katsina to wannan waka da muka bude da ita ta arewa na godiya da rara rayi ya yi ta ne domin ya jinjina wa shugaban najeriya na yanzu bola ahmed tinubu kan kokarin da shi rararen ya ce yana yi domin inganta rayuwar mutanen arewacin najeriya din to amma har yanzu mutanen arewacin najeriya suna fama da matsalar rashin tsaro domin ko a karshen makon nan da ya gabata yan mata da aka ce yan boko haram ne guda hudu suka je suka kai farmaki a wurare daban-daban da suka hada da wajen wani daurin aure da ake da kusa da wata asibiti kai hada ma wata jana'iza da ake yi da a cikin jihar borno inda kuma ta suka hallaka mutane sun kai kusan ashirin wani al'amari da ya shafi sace mahaifiyar rarara yana da tasiri a shirinmu na yau domin yau muna karkarin muhawara ne da aka yi tsakanin 'yan majalisar da ta guda biyu wato sanata ahmed aliyu wadada na jam'iyyar sdp daga jihar nasarawa da kuma sanata hausaini babangida na jam'iyyar apc daga jihar jigawa wanda kuma ni na jagoranci wannan tattaunawa din a abuja tare da taimakon wakiliyanmu da ke abuja din madina dauda to mun kawo magana sace mahaifiyar shi rarara ne saboda za mu kammala tattaunawa ko kuma muhawara din ne dangane da duba kamun ludin shi shugaba ahmed bola tinubu ta fannin harkokin tsaro ko rashin sa a nan najeriya malamai bismillah mun dau lokaci mana magana tattalin arziki saboda muhimmancin sama wata matsala da take damun najeriya shine da tsaro sai ta amurda da ya fara maganar kungiyoyin eh, vigilante da yan banga da yan sanda sojojinsu me ya kokarin fara da shi auna mun nasarar ahmed bola tinubu wajen inganta sha'anin tsaro a kasar nan cikin shekara ɗaya nan da yi to gaskiya ka san maganar tsaro a bace mai wahala wahala because akwai abubuwan da kungiyoyin tsaro suke ciki wanda ma ba kowa zai lokaci bai na kamar baka ba APC ba ba in kana magana game da nasarori ko a'a ba maganan APC bane na ga maka ni nake so in ji ana eh. cewa Bola Tinubu ya samu nasara wajen rage tashi-tashi hankulan da ke gallaba kasa da musamman arewacin Najeriya da musamman arewa maso yammacin Najeriya ya samu ya samu nasara ya samu nasara yawa yanzu kaga da watanni can baya da suka wuce cikin garin abuja ma ana sata mutane yanzu wannan babu jiya ni ban bar kaduna ba sai karfe 8 na dare zuwa abuja da mota kuma mutane kan titi tafiya da dawowa kamar da rana ake mm, mm. kaga wannan in an samu ci gaba eh. tsakanin kefi abuja kefi kefi lafiya makodi jos an dade ba ji wani magana ma irin wannan bakan hanyoyinmu abin da ke wurare ne 'yan kaɗan wanda suka safi lunga yan katsina can sakkwato zamfara da sauransu suna nan har yanzu kuma yanzu abin da sojojin nijar aka ce allah ya sa sun samu wannan mataimaki ko eh, dan ta'addar nan gidan turji yawa to dama su ne suka addabi wannan tsakanin babu shakka maganan tsaro kan gwamnatin eh, ashirajin bola ahmed tinubu abinda ya zo da abinda gwamnatin ta tar a ƙasa da abinda ta yi ya kamata a yaba amma yabon ba wai kawai shi kenan ba da sauran aiki a ci gaba to yawan sace mutane da ake da neman fansa da diya da ake wannan ma kaga ai ta ragu ai ta ragu da fa kusan kowane every other day wato eh, kowane bayan kwana ɗaya mm. za ka ji an ce an kwashi mutane kaza nan mm. an shiga an shiga 'yan makaranta an yi waye yanzu duk abin an samu sauki saboda me tsaron ma'aikatan tsaro sun samu inda rauni uh, yake an tattare an rurrufe wuraren gwamnatin za a yaba ai maganan jam'iyya jam'iyya mota ce kawai da ake hawa zuwa zaɓe amma mutum ake magana a kai kuma kaga yanzu yan eh, eh, gwamnati ake magana yan najeriya sun fara bambanta zaɓe na jam'iyya da zaɓe na mm. mutum mm. sata kusan ya eh, mm. duk lokacin da aka sace da yan makaranta duk lokacin da aka sace wani kaji an ce an sako shi ka tabbata har ga allah an yi musayar kuɗaɗe wani wuri wata ta ce ba ta biyan diya so in ba ta biyan diya wa yake biyan diya ne iyayen yaren da suka sace ne kowa yake eh, yake biyan wannan diya din kuma shi wannan kuɗin ba shine yake karfafa um, wannan sace-sacen mutanen ba abu na biyu shine shigar wasu bangarori na mutane hadin ma'aikatan tsaro da sauransu cikin da sarakunan gargajiya da shugabannin yankunan kananan kuma da sauransu wajen cin moriyar wannan kudaden fansa da ake samu su ne suke taimakawa wajen karfafa wannan sace-sacen eh, a gurin ku haka ne ko kuma wani abu ne daban to magana gaskiya dai eh, kamar yadda ka sani eh, harkar tsaro abu ne kamar yadda shi sanata aliyu ya faɗa abu ne wanda akwai wani sirri wanda ba lalle a sarari a san shi ba amma maganin gaskiya ita ce ana kokari ita wannan gwamnatin yabo ma da za ka yi mata akan wato da ta shigo da wani tsari da ake kira kinetic da non-kinetic approach ana yakin na maganin ta'addanci kuma ana kokari ta bayan gida ana lallashi ana duba waɗannan abubuwa ne suke haifar da waɗannan matsala da ake samu ta ta'addanci da ake yi magana ta biyu tambayar ka akan ba da kuɗin fansa ba ni da tabbaci kuma tun da abu ne wanda kamar da ka faɗa sai dai a ce shaci faɗi ne an ce an bada ko ba a bada ba su ba mu tabbaci Allah ya sa sun dace sai sa albasa da irin wannan matsaloli da mm. dawa nasarawa ma da dama eh, dama Kano alhamdulillah yawan to me yasa ya mm. wani abubuwa suke faruwa a Zamfara sakkwata Katsina Niger sauransu amma sauran mm. jihohi su ba sa da wannan matsaloli. zan iya faɗin abubuwa guda kamar biyu na farko dai zan iya cewa addu'a eh. ah, shugabannin da muke da su da sarakunan mu kullum suna tsaye akan addu'a akan allah ya tsare yankin namu da kuma mutanen mu gabaki dai na farko kenan eh. na biyu kuma a irin tallafi da kuma jajircewar gwamnoni Ah, kamar da ka sani ah, gonan mu da ya tafi yanzu shine ma minista na tsaro eh, yawa so an yi an fito da abubuwa da yawa a lokacin gwamnatinsa a shekara takwas ya yi kokari wajen haɗe kan jiha wajen tallafa wa mutane wajen magana tsaron ma yasa nake biyu hikimar tunubu na ba da ministan tsaro guda biyu daga sashen arewa maso yammacin najeriya ah, shi badar abubakar wanda mm. dukansu biyu ba wanda ya taɓa aikin tsaro ba wanda ya dan sanda ba wanda ya soja mm. ɗaya daga zamfara wacce jiha ce mai fama da tashi tashi hankula ɗaya kuma daga jiga da bata da tashin hankali to me hikimar shugaba tinubu na basu mukamman babba da karamin ministan tsaro ne to ina ga wannan ya biyu bayan aminci da ya dade da su akan halayya su da ɗabi'a su e, wannan ko shakka babu wani shine dalili dalili na biyu kuma ya biyu bayan ina ga kokarin su da ya gani Ah, domin harkar tsaro kamar yadda ka sani ba abu bane ba da za a iya yin shi a rana daya a gama a rana daya misali eh, afghanistan gashi ne shekara su wajen arba'in aka yi ana fitina a cikin kasar wannan wanda sai yanzu suka samu zaman lafiya gashi sudan yanzu an shiga shekara ta uku ana ta fama su saboda haka abin da nake gani ni a itifaki na yadda ta shine ah, kamar yadda da ya da su a matsayin su na eh, bayan 'yan jam'iyyarsa a matsayin musu mutane sahihai wanda za su taimaka masa wajen tabbatar da ƙudurinsa na kawo tsaro a akwai kuma ƙari mm. eh, bayan shi abun da ya faɗi ƙarin da zan yi shine yankin da suka fito na Najeriya su biyu din duka mm. nan ne rashin tsaro amma ba jiga ba ta da rashin tsaro eh a'a amma northwest ne yawa arewa maso yamma kuma bayan haka amma santa suna cewa wai ya ba su wake eh, ka bola tinubu na ɗaya daga cikin 'yan siyasan najeriya da suka fito suka yaƙi ƙarshen mulkin soja a najeriya wanda yana kuma ɗaya daga cikin wanda suka wahala har gudun hijira ya yi so tunda a matsayin shi na ɗan dimokuraɗiyya bari mu gwada nan gefen da ake ganin cewa lallai sai soja ne ko wani tsohon mai uniform zai iya rikewa bari mu sa 'yan siyasan mu mu gani abu biyu da suka sha bola sai mu karkare da harkokin kasashen waje na zo cikin najeriya na ji ana ta zargin bola da abubuwa da yawa da yawa na farko eh, yadda ya rarraba mukamai yanci ya fi bayo yarba mukamai manya-manya ba ko masu tsoka ah, na biyu Um, wasu na zargin su da take-taken son mai da babban birnin tarayya na india hutu wato lagos uh, ta yadda yake daukan manyan ma'aikatu da sauransu yana Ka da akwai wannan yunkuri na cewa yana son ya fifita wannan sashen na yarba fiye da sauran sassan najeriya wallahi ban yadda ba ban yadda ba don a bace idan aka ce ya ba wa yarbawa matsayi mu ma sanda shugaban kasa buhari ya shugabanci najeriya ya ba wa 'yan arewa matsayi amma maganan bayan da ya ba shi matsayin yana da ilimi ya cancanta ko bai cancanta ba magana ce na cancanta in ya cancanta shi kenan ai ba yarbanci zai mana ba aiki muke bukata yanzu nan abuja nan abuja misali ko eh. ai musa bello da ya yi minista shekara takwas me ya yi ina amfanin shi ga arewan idan misali ake magana ga wike wike ya zo wata bakwai takwas dubiyan da wike ya fitar kuma duk wannan yawancin kwangilan fa shi wannan din ministan murabus shi ya bada hmm. amma ba yi funding din su ba ba yi komai ba mu ai arewa kudu yamma duk magana ce na dan adam ya samu inganci kawai na rayuwa in iblis ne ma zai zo ya mulki najeriya kuma dan kasa zai samu eh, kwanciyar hankali eh? a wannan magana ce ta banza ai na yi magana a kai mu arewa ma ya kamata darajar mu da martaban mu da mutuncin mu a najeriya mun wuce ma a ganmu a same mu muna kuka akan abin da bata dace ba To a gaishe ku muna godiya ga Sanata Ahmed Aliyu Wadada da kuma Sanata Hussein Babangida ta da mu ta Abuja Madina Daura kan taimakon ta wajen haɗa hancin wannan muhawara din. Sai Allah ya kai mu rana wata yau muna fata da muku da wani sabon batu. Ku huta lafiya. Ni ne Aliyu Mustapha Sakuta a Washington. To jama'a masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Hawa Sharif da ta karanto labaran duniya da Dadi Balawai wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyar mu Nashwan. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.